الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذا متاش درسينا تلاتين أتكين كراتم من بداية المجتهد أيو تلاتين غوة رجب هجرة دبودة ريه لدى أربعين ودى تيدي دي غشيدة غوة أبريل شكرة دبو بيودة غوما شاترة تميلادية ذا متاشي الباب الثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة نعم بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه بعده وبعد فيقول المؤلف رحمه الله الباب الثالث
نعم فيقول المؤلف رحمه الله ما لن الله يمس رحمه يتي الباب الثالث بابي نأكو وهو معرفة أحكام الحيض والاستهابة شيني سنن هكونشه هكونشان هيلا دا استهابة
والأصل في هذا الباب
والأصل في هذا الباب قائدة da ta zo a wannan babi قوله تعالى faɗin Allah ta'ala ويسألونك عن المحيض kuma suna tambayar ka za su tambaye ka game da jinin haila الآية zuwa aya- ka karanta ayar har ta والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها da kuma hadis- da kuma hadisai da suka zo a wannan wanda za mu ambace su
واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء musulmi sun yi ittifaki tsakaninsu cewa haila tana hana abubuwa guda hudu wannan ijma'i ne mahallu ijma'i ne na'am أحدها فعل الصلاة na farko fi'il sala yin ai- yin sallah ووجوبها da kuma wajabcinta عالم wajabcin sallar na'am ina nufi أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها ma'ana ina nufin wato baya wajaba akan mace mai haila ta rama sallah بخلاف الصوم sabanin azumi Eh, azumi wajabcinta bai a haila ba ta hana wajabcin azumi ba ta hana yinsa ne amma sallah haila ta hana yinta kuma ta hana wajabcinta kun ga dikkar fuqaha ko Eh, dikkar fuqaha na'am والثاني wasani abu na biyu أنه يمنع فعل الصوم cewa haila tana hana aikata yin aikin aikata azumi لا قضاءه ba ram ba rankonsa ba ba ta hana arama shi
وذلك wannan kuwa لحديث عائشة الثابت saboda hadisin Aisha tabbatacce أنها قالت cewa ta ce كنا نؤمر بقضاء الصوم mun kasance ana horonmu da murama azumi ولا نؤمر بقضاء الصلاة amma ba a umartanmu da murama sallah to wannan kun ga asali ne a wannan babi na'am وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج to waɗanda kawai suka ce wajibi ne mace ta rama azumi wani ɓangare ne daga cikin hawari jawa shi yasa aisha da aka tambaye ta tace a haruriyatun anti ke haruriya ce Eh, dan saboda tanattu'in su a cikin addini na والثالث su ne sab- suka ce dole sai an mace ta kamar yadda za ta rama azumi sai ta rama sallah Mm. wa thalith abu na uku فيما أحسب fima ahsib a cikin abin da nake tsammani الطواف attawafa wato haila tana hana attawaf لحديث عائشة الثابت saboda hadisin aisha tabbatacce حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت kanta aikata dukkan abin da mai hajji yake aikatawa banda dawafi da ɗakin Allah kada ta yi dawafi da ɗakin Allah na'am ya ce fi ahsib saboda 'yan hanafiya da suka ce tsarki ba sharaɗi ba ne ga ɗawafi to be kare yanke musu hmm? kare yanke musu ya kare yanke musu ɗauko mana littafin hanafiya da Allah ku dubo mana ɗawafi sharaɗin ɗawafi ga mai haila alhaid abubuwan da haid yake hanawa Al- akwai al-ikhti- ina al-ikhtiyar ina an mayar da shi can ko al-ikhtiyar li ta'lil al-mikhyar shine mai sauki yana can eh yana ofis eh je ka dauko da Allah shine mai sauki cikin mutunul hanafiya na'am
والث- آه، والرابع والرابع abu na hudu الجماع في الفرج aljima'a fil farj wato yin jima'i a cikin farji na mace mai haila لقوله تعالى saboda faɗin Allah ta'ala فاعتزلوا النساء في المحيض ku ƙaurace ma mata wato ma'ana saduwa da su fil mahid a lokacin haila al mahid wannan al mahid menene shi Is- eh? to m- a- a- a- to to kaga zai iya zamantowa masdar mimi masdar mimi saboda haka fatazilun nisa'a fil mahid ay fil haid in fil haid kaga yana nufin masdar din kenan ku nisanci mata cikin haila zai iya zamantowa ismu zaman fil mahid ay fil mudda a muddar a zamanin haila zai zamantowa al makan ku kaurace ma mata wajen inda haila yake fita saboda haka wanne ne eh na'am na'am in ka saboda a- a, idan idan ka ce in aka duba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla shay'in illa al-jima' kaga ya nuna kan cewar mahal din ake nufi kuma wannan yafi ma'ana ko da ke gaskiya shi din ma in ka ce fa'atazilu duk dan akwai kowanne daga cikinsa sai kai nau'i na tawili na al-i'tizal in ka ce fa'atazilu nisa fil mahid ku kaurace ma mata a mahid a mahallul haid amma ya fi kusa ya zuwa ga hakika kage ya nuna kan cewa abinda kawai ba za ka yi ba da mace da take haila shine saduwa da ita in ka ɗauki mahid bi ma'ana almakan ismul makan na alhaid amma an ka ɗauke shi akan cewar ana nufin azzaman ne to sai ka yi tawilin ya itizal ɗin nan ana nufin ka ƙaurace musu ga baki ɗaya ba ma za ka kwanta da su ba ba za ka gaisa da su ba ba za ka taɓa su ba ba za ka zauna da su a cikin ɗaki ba me ma'anar itizal ɗin kaga sai ka yi tawili wal asul adamu ta'wil
to in aka ɗauka madar mimi in ka ɗauka masdar mimi shi ma haka sai ka yi tawilin al'itizal yayin haila ka ƙaurace ma mace wace irin ƙauracewa sai ka yi tawilin ƙauracewar amma in ka ɗauke shi a ismul makan kaga shi kenan isna'u kulla shay'in illa illa jima'a ya fassara shi kuma al'itizal din ba sai da sai kai tawili ba an ce ka kaurace al-mahid wannan mahallin shi aka ce ka kaurace ka ba a ce maka kaurace mata ba kawai wannan mahallin to an tarjihi ibn ka ibn maka
na'am yurajjah ismul makan da wannan qarinar na'am واختلفوا من أحكامها في مسائل نذكر منها مشهوراتها to sai kuma suka yi sabani daga hukunce-hukuncen hailan a cikin masail za mu ambaci waɗanda suke mashahuran waɗannan masail wahiya hamsun su ne matsaloli guda biyar المسألة الأولى matsala ta farko
اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض malaman fiqihu malaman fuqaha sun yi sabani a cikin mubasharatul ha'id rumbaceceniya wato rungumar mace mai haila وما يستباح منها da abin da yake halatta na wato a taba na jikinta وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة malik da shafi'i da abu hanifa suka ce له منها ما فوق الإزار فقط yana ya halatta a gare shi na daga gare ta abin da yake saman kan wato gyautanta zaninta in ta ɗaura zaninta to abin da yake sama shine kaɗai ya halatta banda wato shafan fatar jikinta ƙarƙashin zani
وقال سفيان الثوري sufyanu thauri kuma وداود الظاهري da dawudu zahiri إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط abin da yake wajaba a gare shi shine ya ƙaurace ma mahallin jini kaɗai shi kawai zai ƙaurace ma isnahu kullu shay'in illa nikah na'am to kun ji sabani وسبب اختلافهم dalilin to me yasa suka saba dalilin sabaninsu ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك zahirin hadisan da suka zo a cikin wannan والاهتمام الذي في مفهوم آية الحي da kuma a ihtimal fuska da abin da ake fahimta daga ayar haila take kawo take nunawa وذلك wannan kuwa أنه ورد بالأحاديث الصحاح ya zo a cikin hadisai ingantattu daga Aisha وميمونة da Maimuna وأم سلمة da Ummu Salama أنه عليه الصلاة والسلام cewa sallallahu alaihi wasallam shi كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا ya kasance yana yin umarni idan ɗayansu ta kasance tana haila أن تشد عليها إزارها ta ɗaura wato ta ɗaura zaninta a kan a jikinta yubashiruha.
sun mai yubashirha sannan ya rumbace ya rungume ta ya rumbace ta
وورد أيضا kuma hakanan ma ya, ya, ya zo من حديث ثابت بن قيس daga hadisin thabit ibn qais ibn shammas عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam أنه قال cewa ya ce اصنعوا كل شيء بالحائض إلا النكاح ku aikata komai da kuke so da mace mai haila illan nikah sai kawai wato saduwa wani hadisin yana cikin muslim na'am وذكر أبو داود عن عائشة kuma abu dawud ya ambata daga aisha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata وهي حائض alhali tana haila اكشفي عن فخذيك buɗe cinyar an fakhidhiki ko ka fakhidhaiki ne na'am fakhidhiki mu ma bil ifrad نعم
bitasniya fakhidai ke ga cikin ma a cikin watakila fakhidai ke a cikin asalin hadisin ba a cikin afuwan a cikin abu dawud din ba ku dauko mana abu dawud din Allah nan baya ga gashi nan gashi nan ba mu bashi malam hashim gashi nan abu dawud gashi nan kusa da kai eh eh kawo mujalladi na farko eh eh ikshifi an fakhidaiki هكا يجي حديث حديث 270 حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر ابن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد آه الإفريقي الإفريقي ابن أنعم عن أمارة بن غراب أن أمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد قالت أخب- أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى إلى مسجده تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد فقال أدني مني فقلت إني حائض قال و... فقال وإن اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام إيه بالإفراد فخذيك فخذيك اكشفي عن فخي أها
على فخذي على فخذي وفخذي على فخذي على فخذي هك آه، كو كي أننا بالإفراد بالإفراد تو حكم بالتثنية مهم.
ina jin wannan ya fi kullum eh wannan abu daud ne shi ma a o- o- o- a cikin na gane na'am na'am اكشفي عن فخذيك na'am قالت ta sai ta ce فكشفت فوضع خده وصدره على فخذيك ya ce buɗe cinyoyinki buɗe cin mu ɗauki fahidaiki ɗin a fi abi dawud fahidaiki fidal fahidaiki ki buɗe cinyi buɗe cinyoyinki fakashaftu sai na yayi fa sai na buɗe cinyoyina na'am فوضع خده وصدره ala fahidayya على فخذي eh bitafniya sai na- sai ya sanya a wato ku- a, kuma kuncinsa da kirjinsa akan cinyoyina وحنيت عليه sannan na a- a- a- sannan na kwanto a kansa حتى دفئ har sai da ya samu a ɗumin jiki وكان قد أوجعه البرد ya kasance bacci ya sa masa wato waja'u ya sa masa a, a raɗaɗi eh, zafin eh? ƙwarzani ya sanyi eh, sanyi eh, sanyi kwarai eh, sanyi ya kama shi na'am وأما الاحتمال الذي في to kun الآية ga wannan hadisan kenan kun ga hadisan wancan hadisan Aisha da Ummu Salama da Maimuna sun nuna cewar mubashara din min fawqal iza wannan kuma ya nuna kan cewa gashi an yi mubashara min tahtal izar Mm, a wannan hadisin na na Aisha sai dai kamar yadda aka ce wannan hadisin yana da illa guda biyu na farko akwai Abdurra- a- a- Abdurrahman ibn An'um al-Ifriqi a, haka zalika Abdullahi ibn Umar ibn Ghanim shi ma da'if ne a, a, sannan kuma ga uwar shi Umarata ibn Ghurab a ammatun lahu majhula duk da yake jahalar tabi'ai ana sassauta ta saboda haka hadisin kace Sheikh Al-Albani ya da'afa shi ko na'am na'am sai dai banda wannan akwai ai waɗansu hadisan da Abu Dawud ya kawo da shi wannan hadisin موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا إيه التبوذكي ما المنقري نعم
واما الاحتمال الذي في ايه الحيض to wannan sai ce to amma kuma fuskar fahimta da ta zo daga wannan ayar ta haila وهو تردد تردد قوله تعالى shine kai komo na faɗin Allah ta'ala هو اذى na fahimtar na abin da Allah ta magana Allah ta'ala take nufi na cewa qul huwa adhan فاعتزلوا النساء shi dauda ne dan haka ku kaurace ma mata a cikin haila بين ان يهمل على عمومه kan a dauke shi ala umumihi akan a- akan umumin sa الا ما خصصه الدليل sai dai abinda dalili ya keɓance shi او ان يكون من باب العام اريد به الخاص ko kuma ya zamanto babinsa lafazi ne am da ake nufin alhas da shi wato huwa adhan in aka ce huwa adhan dinnan na saboda faɗin Allah ta'ala a cikinsa قل هو اذى shi dauda ne
والاذى shi kwa dauda انما يكون في موضع الدم yana kasancewa ne a mahallin wato jinin
فمن كان shine المفهوم ismul makan din kenan faman kana al mafhumu minhu عنده الأموم wanda ya fahimci al'umu cewa ya- yana nufin أنه إذا كان الواجب عنده أن يهم أن يهم على هذا القول على عمومه آه.
حتى يخصصه الدليل.
wato ina yana nu- ina nufin idan ya zamanto wajibi a wajensa ya ɗauki wannan magana ta Allah jalla wa ala akan umuminsa cewa dukkan wani nau'i na wato dauda haila ta hada shi sai abinda dalili ya keɓance استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة to sai ya ce abin da yake saman al'izar wannan an togace shi bis sunna tun daga shi fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata sauran duk abin da yake ba wannan ba zai zama to qul huwa adhan kaga ya dauke shi am kenan wanda takhsisin sa yazo am baqi ala umumihi na'am
إذ المشهور domin abin da yake mashhuri جواز تخصيص الكتاب بالسنة ya halatta a keɓance hukuncin da ya zo mai gamewa a cikin alkur'ani da wani hukunci da ya zo a cikin sunna عند الأصوليين a wajen malaman usul taksisul kitabi bis sunna na'am ومن كان عنده من باب العام wanda ko yake a wajensa wannan yana ya dauke shi akan wato lafazi ne am أريد به الخاص da aka yi nufin wani ma- wata ma'ana keɓantacciya رجاها هذه الآية sai ya rinjayar الجامعة to sai ya rinjayar da wannan ma'ana ta aya akan hadisai waɗanda suka hana مما تحت الإزار abin da yake tahtal izar duk da yake hadisan da suka hana tahtal izar din bil mafhum ne ai suwa ba nafs bane bil ba mantuq bane na'am wa qawiya dhalika ذلك عنده بالآثار المعارضة هو أولا to mu za a iya cewa wa qawwa eh, wa qawwa dhalika a a, wa qawiya dhalika indahu kuma wannan a, ma'ana sai ta karfafa a wajensa bil atharil mu'arida da hadisai waɗanda suka ci karo للآثار المانعة da hadisan da suke hanawa مما تحت الإزار daga abin da yake karkashin zani an fahimta kaga kenan hadisan duk da yake gasu suna da rauni amma kuma sun karfafa ya karf- ya yi amfani da sun yi amfani da su ne don su karfafa mafhumin aya Um, shine mazhabar Sufyanu Thauri na'am ومن kuma الناس- kuma ita ma kuma haka zalika riwaya ce a mazhabar Ahmad Eh, riwaya ce a mazhabar Ahmad na'am wa minan nasi man rama al-jam'a baina hadhihi al-athar daga cikin malamai akwai wanda ya yi nufin wato ya hada tsakanin waɗannan hadisai wa ya baina zama mafhum al-aya da kuma abin da ayar take ake fahimta daga wa ayar hadha al-ma'na ya zuwa alaha akan wannan ma'ana الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها wanda wato ab- a- a- a umar- hukuncin da ya zo a cikinta ya ba da tambihi a kai tambihul khitab wato mafhumul khitab kenan wa huwa kaunuhu كونه أذى shine kasancewarsa dauɗa ne فحمل أحاديث المنع sai ya ɗauki hadisan hani لما تحت ga الإزار abin da yake ƙarƙashin zani على الكراهية akan cewa wannan makaruhi ne وأحاديث الإباحة wa hadisan hani halarci kuma ومفهوم الآية da kuma abin da ayar take fahimtarwa الجواب alal jawaz a bisa halarci
ورجه تأويلهم هذا kuma suka rinjayar da wannan tawilin nasu بأنه قد دلت السنة domin a kan cewa ai sunna ma ta yi nuni أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس babu wani abu a jikin mace mai haila da yake najasa إلا موضع الدم sai kawai mahallin da jinin yake fita وذلك
wadhalika wannan kuwa bayanin wannan sunna أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سأل عائشة ya tambayi Aisha أن تناوله الخمرة ta miƙo masa wato sajjadar sallah وهي حائض wahai alhali tana haila
فقالت sai ta ce إني حائض ni mai haila ce فقال عليه الصلاة والسلام sai alaihi salatu wassalam ya ce إن حيضتك ليست fi في yadiki ai hailarki ba a hannunki take ba kaga ya nuna cewa jikin mace mai haila mai tsarki ne abinda yake najasar da wanda shine aya ta ce a ƙaure ce ma mawdi'ud dam mahallin jinin to waɗansu sai suka ɗauki wannan ta wannan babin suka yi wannan jam'in Aha, wa ma thabata aidan da kuma abin da ya tabbata har wa yau daga tajewarta ga gashin ga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وهي حائض alhali tana haila وقوله عليه الصلاة والسلام da kuma faɗinsa alaihi salatu wassalam إن المؤمن لا ينجس hakika shi mumini baya najasa baya zamantowa najasa to s- kaga sai su zamanto cewar abin da yake mata hatal izar wanda aka fahimce shi daga mafumin filin annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa ba a mubashararsa sai a ɗauke shi akan wannan shine al'akmal Mm, akan karahiya ne Eh, to kaga wannan ma nau'i ne na jam'i a akan cewar idan mace tana haila to a makruhi ne mutum ya yi mubasharar ta tatal izar amma a ya halatta tun- a, inda ya zamanto ya kaurace ma mahallin dam sai dai a tare da karhanci idan a tare da karhanci in ya zama wato in abin da yake karkashin izari ne wannan makruhi ne wannan shine ya ce a riwayar waɗansu daga cikin malamai kuma wannan ita ma riwaya ce a cikin matabar ahmad a- a- a- al-imam a, muwaffaq ibn qudama ya ambace ta a cikin al-mughni na'am wanne nawilin al-khumra eh yana ai dama ah, yana da wannan ma'anar na kan cewar a jikin haila ah, mace mai haila ba najasa bace ita shine istidlalin da shi yayi da wannan hadisi ko kuma wancan mun yi istidlali da shi akan shiga masallaci na'am masu halatta shiga masallaci to ai illar shiga hana mai haila shiga masallaci ba don ita najasa ba ce yanzu mu wanda ya janaba najasa ne jikinsa ba za ka iya masa sallama ba amma ba an hana shi shiga masallaci ba saboda haka istidlali da wannan hadisin da suka yi yana nan fi mahalli wanda za su wanda za su kafa hujj- wanda za su yi istidlali da shi akan halaccin shigar mace masallaci ai ta yaya za su yi hujja da shi haka akwai fuska su yi hujja akan halaccin mace mai haila ta shiga masallaci eh a ai cewa ta yi inni ha'id saboda haka mafhumin ta kan cewa tunda tana da haila ba za ta iya sa hannunta cikin masallaci ba sai ya ce haidatu ki laysa fi yadiki amma kaga yayi ikrarin ta akan fahimtinta na kan cewa mace mai haila ba ta shiga masallaci ba wanda yake shine mahallul istidlal
wani bangaren jikinta zai iya shiga wani bangaren jikinta zai iya shiga Mm. ai wannan hadisin yana da istidlal da yawa yanzu kamar abu abu awana rahmatullahi alai shi ya istidlali da wannan akan cewa duhulul juz laysa ka duhulul kul saboda haka yace idan reshen bishiya da take cikin hillu reshen ta ya fado cikin haram za a iya sara wannan ha- reshen tushen yana can zai wa bishiyar hukunci ba za a yi wa bishiyar hukuncin harami ba tunda juz'inta ne ya shigo cikin harami asalinta baya cikin harami ya kafa hujja da wannan Eh. bari mu ga mazhabar hanafiya da Allah akan wannan batun haila din kaga a cikin abubuwan da haila take haramtawa shi mai al- al-ikhtiyar bai kawo tawafi ba shi yasa ya kage ya ce wa ahsibuhu din saboda haka a wajen hanafiya a bar mu gani a kitabul hajji saboda za su sake kawo matsalar a kitabul hajji wannan sai a hankali ma dugo amma dai wannan dai to kaga wa- ba- mahallin wa ahsibuhu din nan na batun tawaf din, saboda mahall saboda ma- ah, mahallin hanan ah, kaulin hanafiya Mm, hana- na'am المسألة الثانية
har ma yi ta ta da tsuntsawo Mm. ta da tsuntsawo ina ganin mu tsaya a nan to ɗauko min wani littafin hanafiya a can Ba- akwai- idan akwai bada'i bada'i usul akwai kuma bari na zuwa zuwa eh bari a ga shi ma nan bari mu duba shi to shikenan ko subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Ah, sun yi nasi a cikin bada'i su ma suna haddasu ma at-tawaf hukumul ha'id wan nifas fa- fa faman ujawazi as-salah was-sawm wa qira'atu al-qur'an wa masu al-mushaf bi ghilaf wa dukhul al-masjid wa at-tawaf bil bayt bima dhakarna fi al-junub illa anna al-junub yajuzu lahu ada'u as-sawm ma al-janaba wa la tuj- wa la yajuzu lil-ha'id والنفساء لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث أو بأن النص غير معقول المعنى وهو قوله تقود إحداهن شطر أمرها لا تصوم ولا تصلي shi sa wato wato kada ka ɗauki maganar mazhaba daga wanda ba ɗan mazhabar ba wallahi kuwa sai ka yi rashin adalci alaikum salam eh eh eh eh eh eh eh eh da harka koma eh al'ashaira koma cikin littafansu koma cikin littafansu Mm, ka koma littafan baqillani da su da su imamul haramain duk da yake littafan ash'ariya kusan marahil guda uku ne To, akwai lokacin da shi abul hasan al-ash'ari yake da ra'ayin i'tizal daga baya ya zo ya zamanto a ra'ayin a mutakallimun a ra'ayin maturi- ma- a- a- al-maturidiyya daga baya kuma ya dawo ya zamanto akan ra'ayin alhanabila a ƙarshen rayuwarsa kamar yadda yake a cikin al'ibana kuma in ka duba almajiransa na farko-farkon irin su baƙillani za a ga a mazhaban sifat mazhabar hanabila suke shine ithbatu sifatul fi'liya da rashin ta'wil amma waɗanda suka zo daga baya kamar su ibnu faurak sannan kuma da waɗanda suka zo bayansa su imamul haramain a- a su waɗannan su ne suka assala ta'wil suka suka yi tasilinsa da ƙarfi da yaji kuma yanzu ake ta ƙoƙarin yanzu rayar da shi yanzu abin da ake ta ƙoƙarin rayarwa kenan mazhabar asha'ira din ai a nuna kan cewar wannan abin da a salafiya ta kawo wani abu ne bako ba a san shi ba a cikin musulunci musulmi gabaki ɗaya akan ash'ariya ake wannan ku sabani ne wanda an yi shi tun a da kowa ya sani cewar malaman farko malaman farko a ba sa ta'awil Mm. ga risala nan Mm. sharhohinta su ne suka mayar da ita akan ash'ariya amma asalin risala ba akan akan aqidan salaf take Mm. kuma ba wai wai su cewa ma suke ma ai babu ma wani malami da ya magana cewa wannan shine aqidan salaf sai ibnu taymiya ibnu taymiya a karni na takwas ya zo amma tun daga salaf din tun daga lokacin karni na uku har zuwa lokacin ibn taimiyya abinda aka sani kawai aqidan ash'ariya ibn taimiyya shine yazo ya nuna kan cewa wai a, akwai wai salaf ba akan abinda ash'ariya suke ba kenan to wannan ai jahilci ne Mm. akwai wani littafi da wata mata ta rubuta da musamman yanzu a turanci suna ta kokarin rayar da wannan kuma morocco ita ce akan gaba wajen rayar da wannan Mm. kana ka- wato kawai a in ka karanta na farko ma dai cewa ita bata san ma wai ana ce ma wani salafi ba ba a fara faɗin cewa wai wani salafi ba sai da su Rashid Rida suka zo da tasirin su Muhammad ibn Abdul Wahhab saboda haka Saudiya ita ce ta kawo cewa wani akwai wani ma aqidan salafiya kuma akwai wani wanda ake ce ma salafi kuma ga shi- kawai in ka duba sacin kawai idan kai a cikin Shamila a cikin littafin tarihi wane daga cikin malamai da ake ce masa salafi kawai kai ta- kai sacin for salafi gas nan tili Mm. Eh, yana cikin ai dama wato al'ashari yana cikin ahlus sunna wal jama'a a hatta a aqidansa ta ta'wilus sifat amma a waɗansu abuwa a babin a, kamar a, a babin ithbatus sifat kaga shi yana cikin ahlus sunna dan shi ithbat yake yi sabanin mu'tazila da suke nafi sai dai a cikin ta'wil a cikin waɗansu sifat din yana ta'wil inda ya saba da inda ya saba da ahlus sunna kenan da da- inda ya saba da as-salaf kenan a wajen ta'wilus sifat wanda su basi ba salaf su basi ta'wilus sifat ba kuma malaman da suke da suka bayyana aqidan ah, kuma ba wai cewar ah, babu wannan manhajin ba don waɗansu abin da suke nuna shi ne kan cewa su a salaf tafwid suka yi shuru suka yi Mm. shuru suka yi tafwid suka yi tafwid ma a cikin sifat la nuthbitu wala nanfi wannan ku ba haka bane sun yi isbatun sifat sai dai sun yi shiru akan ta'awil akan ta akan ta'awilin kaifiya a kaifiya a cikin nan suka yi shiru to in ka duba yanzu ka ga irin su a risala da kuma littafin sa alkitabul jami' a, wanda ya yi shi a ƙarshen annawadir wa ziyadat in ka duba irin su a a a a a abu dharrin al-harawi al-harawi wanda shi ma yana da littafin akida da ibn batta al-ukburi mai al-ibana an usulid diyana sannan kuma ga irin su lalaka'i cikin malaman karnin rabi' ne suka zo al-lalaka'i cikin littafin sa usul madhhab ahli sunna wal jamaa An? kafin su ga irin su ibn huzaima a cikin littafin sa at-tauhid Mm. ga su a, al'ajurri almajiran abu dawud a cikin ashari'a duk wannan usul- duk wannan tafai ne waɗanda suke musnada na malaman hadisi na aƙida kuma duk akan ithbat suka tafi Eh? na'am tsofaffin littattafai wannan musnada ƙwarai wannan malamin shi kuma wannan irin ina cikin wanda har wasu ke ta ba mu ko a ce rahmatullahi alaihi ko kar a fada wa ibn hajar al-asqalani ya wannan kuma yan zafi ne wanda za su ce ba za a ce ma ibnu hajar rahmatullahi alaihi ba ibnu hajar wato in ka kula wato abin da ya faru a aqida ta tasirantu da siyasa wannan zancen gaskiya ne aqida ta tasirantu da siyasa kaga kamar daular buwayhiyin lokacin da suke a daular su sun kusantar da malaman hanabila so da haka a lokacin nan aƙidar a ithbat da matabar hanabila akan cewa ita ce aƙidar ahlus suna ta yi ƙarfi amma bayan tafiyarsu da aka dawo daular salajika sannan kuma musamman ma dai da mamalik suka zo da mamalik suka zo sun tabbatar da aƙidan ash'ariya sun kusantar da malaman shafi'iya wanda yawa yawan malaman shafi'iya akan aƙidan ash'ariya suke to su ne aka ba su matsayin alqudat to kuma duk wanda ya saba musu to sai a ɗauki saɓaninsa ya zama mai tsananin gaske saboda haka dole mutum ya tsaya akan abin da aka ce wannan shine akan abin da manya-manyan malamai da alƙalai da qadil qudat da sauransu da imamai suka ce shine saboda akan sa daula take to wannan shine yayi tasiri ya sa to wallahi wannan shine yayi tasiri to su ibnu hajar yanzu suna so su dauko ana a lokacin su ba za su iya daukan ba za ka iya kotun magana ibn taymiya ba sai dai kace qala ba'dul ilm qala ba'du ahli ilm wa qala ba'dhum ba za a iya faɗa ba ba za a ce qala ibn taymiya ba yanzu ibn yanzu ibn hajar a inda kawai ya ambaci ibn taymiya fa da sunansa inda dai zan iya kira ba zan ce su ne kadai ba wuri biyu wajen mas'alar shaddur rihal yace wa hiya min absha'il masail allati nuqilat an ibn taymiya inkarinsa ga shaddun rihal ya ce tana daga cikin mafi munin matsalar da aka yi na karanta daga ibn taimiyya shi ne ambace shi da suna sai kuma matsalar wajen yin addu'a bayan sallah a can kitabul a can kitabul da'awat da ibn al-qayyim ya yi mubalaga wajen cewar ba a yin addu'a bayan sallah yana nufin da sifa jama'iyya ya ce wannan matsalar da ibn al-qayyim ya ɗauko daga shehinsa ibn taimiyya ya ce sannan waɗanda suka zo bayan ibn al-qayyim ba su fahimci ma maganarsa ba ya yi raddi a kan nuna kan cewa sun zurfafa shi ibn taimi ibn al-qayyim bai yi raddin addu'a ga baki ɗaya ba ba abin da ya yi raddi shine addu'a da sifa jama'iyya kuma bai ki kan cewa idan mutum ya yi azkar ya yi addu'a ba sauransu dai amma ba sa iya faɗin sunan ibn taimiyya a cikin fathul qadir wato daga cikin tafai waɗanda suke umda sosai a hanafiya fathul qadir na hammam ibn kumal ibn kamal saboda na baya ne kuma yayi tahririn mazhabar sosai fathul qadir yace qawluhu wala tatufu bil bait li'annahu fil masjid fayahrum ولو فعلته الحائض كانت آصية مؤاقبة وتتحلل به من إحرامها لطواف الزيارة وعليها بدنها كطواف الجنوب هذا والأولى عدم الاقتصار على التعليل المذكور فإن حرمة الطواف جنوبا ليس منظورا فيه إلى دخول المسجد بالذات بل لأن الطهارة واجبة في الطواف فلو لم يكن ثمة مسجد مسجد فلو لم يكن ثمة مسجد حرم عليها الطواف أغني إلا الحرم تنتهي طوافي shine kan cewa sharaɗin ɗawafi tsahara ba don shiga masallacin ba ba shine illar ba ya ce da za a kaddara kan cewar ma babu masallacin da ba za ta yi ɗawafi ba don haka to ga wannan shine aula na'am eh kamar mazhaba ta aƙida eh
galibi malaman ahli sunna abin da suka faɗa shine kamar suka ce mazhaba a sha'ira ko kuma mu'tazila ko khawarij shikenan kawai da shi muke dogara ba ma kuma ainihin kuma khawarij eh to anan ya za gaskiya kamata ya koma littafansu wannan shine bahathul ilmi albahathul ilmi yanzu kaga lokacin wata ran da muke ta da a cikin wani group da ake ta mas- rigingimu na masail na akida a lokacin nan akan asha'ira da sauransu a lokacin nan na- a lokacin nan ban taba karanta tafin baqillani ba sai lokacin jini ciro kaddamar cewa to gashi abinda ake cewar a a sha'ira abinda ake faɗa akan cewar abul hassan al-ash'ari da almajiransa akan aqidar salaf suke ake cewa wannan littafan yan salafiya ne suke faɗa su ibn taymiya ne suke faɗa an ce to gashi ga abin a cikin littafin in ka koma littafin haka zaka ga musamman littafin al-baqillani dan har yana tawili yana cewa yanzu idan ka ce ayar a a a a lima khalaqtu bi yadayya kace abinda ake nufi da yadu shine ni'ima ta ya za a yi ka ce na Allah ya halice shi da ni'imomi guda biyu ni'imar Allah ta ya za a yi ta zamanto guda biyu bi yadayya in ka ce bi ni'matayya Eh? Eh? ta ya za a yi ni'imar Allah ta zamanto guda biyu shi albaqin lani yake faɗan wannan yake raddin tawilin da aka yi na alyadu hannun Allah da cewa ni'ima yake nufi
a ɗauka magana shi ibn taymiya a irin wannan a maganar ibn taymiya ibnu taymiya kaga an masa shaida kamar yadda a subki yake faɗa malaman mazhaba suna sanin mazhabar su daga ibnu taymiya eh suna sanin tasu mazhabar daga wajensa duk da yake ba a mazhabar su yake ba saboda abin ina abin da Allah ya bashi na sa'atul ittila da kuma kaifin hadda amma duk da haka in dai kana nufin adala da kuma manhaji na bahasi na ilimi shine a a abin nan kamar yadda kauli menene suke cewa fa'in menene wa nussal menene wannan shahidin nas da suke kawa wa nussal kalama ila ahlihi fa innal amanata fi nassihi ka ɗaukaka magana zuwa ga ma'abucinta shine amana cikin ɗaukaka ta zuwa gare shi wa nussal kalama ila ahlihi fa innal amanata fi nassihi wajen ma'anan nas malaman usul suna kawo wannan baiti to kowace mazhaba in ka koma ka koma cikin asalin maganganun su yanzu kaga in kana son mazhabar asha'ira in kana so ka ji ga maganganun abul hasan al-ash'ari na ga maqalatul islamiyyin yanzu a cikin maqalatul islamiyyin abinda zai nuna maka al-ash'ari da ya kawo maganganun tawa'if na musulmi ga baki dinda magana ci ai yayi shi ne akan maganganun tawa'if na musulmi baki daya kowaɗanne shi'a din da dukkan firar ɗinsu hawari da dukkan firar ɗinsu daga baya sai ya kawo abin nan a ashabul hadith bayan ya kawo maganganunsu sai ya ce dukkan waɗannan akwal ɗin shine ashabul hadith suke a kai ya kira su ahalus sunna wal jama'a yace wa bihi aqul yace wa bihi aqul idan kuna da ma'an yana nan a cikin tafan mu maqalatul islamiyyin ya nan ba za a rasa shi ba suna ciki wanda ko ba yi da shi ku je ku a'a bari ma mu gani yanzu barin kawo muku ai ga musu'a kaga yace qawlu ashabil hadith wa ahli sunna shi ibn shi ibn al-ash'ari qawlu ashab al-hadith wa ahli sunnah jumlatu ma alayhi ahli al-hadith wa sunnah al-iqrar billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi to bari mu ku gani zuwa karshen maganganun duk ya kakkawo maganganun su wa anna Allah subhanahu wa yuqirruna wa yusaddiquna wa yarawna ad-du'a li a'immatil muslimin wa anna sunna la fa hadhihi jum yace fa hadhihi جملة فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه ن... شيء أشعري وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير makalatul islamiyyin don suna raddin al'ibana cewa ba littafinsa ba ne ta ƙarshe to amma wannan makalatul islamiyyin kowa ya yadda littafinsa ne kowa ya kuma littafi ne da ya yi shi daga farko-farko ai wato abin nan kuma su malaman hanabila sun rike malaman ash'ariya almajiran abul hassan al-ash'ari kamar al-baqillani sun rike su kankam don su ne suke hujja da ilmul kalam a kan mazhabar ahlul hadith suke yi suke raddi ga 'yan ilmul kalam da su subhanakallahu wa